كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود kai ka ce ba su taɓa zama a ƙasarsu cikin ni'ima da walwalar rayuwa ba, ku saurara, lalle samudawa sun kafirce wa Allah Ubangijinsu, ba za su gushe ba ana nesantar da su daga rahamar Allah.